da 'yar mutane duk mutum in yana da fasaha zai iya zuwa ya yi taɗi da wanda zai aura duka duka minti talatin ya isa ka ƙare advertisement ba talla ba ne ka ƙara tallata kanka ni ɗan wani jikin wani mai kakawa ne ko a sun ko a bana in tafi magana ya ƙare amma ka tsaya kana ta wani surutu ai za ka ya akai kare in dai mutum ba wani irin kidahumi ne bai san me zai faɗa ba minti talatin ya isa misali waɗannan su muke kira yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene a ina ne ina fata an gane ko to bayan an ɗaura aure ana kai mace ɗaki ta hanya uku a bisa sunna ko dai iyayen mahaifiyarta mata kenan su kai ta ɗaki yadda aka yi ma uwarmu na aisha mai gaskiya 'yar mai gaskiya matar shugaban gaskiya gaba ɗaya annabi Muhammad an kai ta ɗaki aka ce ya rasulullah ga matarka matan da suka kai ta cikin adabu zana shekul albani annabi ya ɗauki ainihin madara ya bata tana jin kunya yace da matan ku karɓa ku sha suka ce wallahi mun koshe ce a kar ku tara ƙarya da yiwa ku karɓa ku sha to in an kai amarya ɗaki to an raye suna ‘yan uwan iyayenta mata su kai ta ɗaki wannan shi ya fi in ba a yi ba mu ci haramun aka yi ba sai dai tuwon girma miyan shi nama amma in ba naman ba an ci ba amma baka more ba to morewa shine yan uwan iyayenta mata su kai daki. ya kamata mu sani ba al'ada zama ba al'ada in mai kyau ce a yi ta an gane ko mata da kyau a kyale ta ɗai kenan na biyu ko babanta ya kai ta ɗaki yadda sa'idu ɗan musayyibi ko musayyabi ya yi ma yashi almajirinsa abu wada'ata wata ran a madina ya ce abu wada'a ba na ganin ka a majalisin karatu ya ce ga mata ta ce ta rasu ya ce a ah, kenan ma kada a ce ban da aure ya ta, zan aura maka yata yace ce ni malam ma'ana har isa na aure yar sa'id saboda a lokacin abdulmalik ibn marwan ya nemi sa'id ya aura mai ya aura ma ɗan shi walidu aure ya wallahi ba zan bashi ba aka ce ya sheikh ibnu amir al-mu'minin takrahu an tuzawwija ibnatak sarkin duniya yace ba mulkin nake kallo ba ba na son ‘yata ta shiga cikin ƙasƙanci ba don kuɗi suke kuma abin duniya ya kalli addini shi yasa Alhasan ya ce zawuj ibnataka min taqiyin in ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yadhlimuha aurar da ‘yarka ga mai tsoron Allah in ya so ta zai mutunta ta in ba ya san ta ba zai zalunce ta ba ya ce abu wada'a wallahi saboda talaucin abu wada'a in ya kwanta tabar ma na mai zane a jiki amma ka sa'id ya dauke ba shi abu wada'a ya tafi gida sai ji kamar kanshi zai juya wai da gaske ni ne kuwa ni ne eh kai ne Allah ne baka ya ce da wani da wani ku zo ku shaida na aura ma abu wada'a ta. a lokacin yana azumin nafila shi abu wada'a ta ya je yana ɗan zai buɗe baki sai ji sallama wane ne ce sa'idu ne yana buɗa wace ga amaryarka na tafi na barko Ka ji automatic al'automatiki to kaga wannan na biyu kenan sai babai ta ce to karka taba ta ka bari sai na gyara ta tuku mata tsafta mata kunshi ta fita tsaf tsaf irin adon da ake ma amarya yau ai ba laifi bane a kamsa sata na'am to kaga wannan me nake cewa babanta ne ya kai ta mai ɗaki na biyu kenan na uku ko shi angon da kan shi ya ɗauki amaryar shi in yar makaho ta nuna a hannun shi misali yana aiki ne a abuja ko a lagos an ɗaura ne? yalla ba shi shi su tafi an ɗaura aure ya ɗauke ta su hau airport su kama hanya waɗannan su ne hanyoyin da kuna ce na ake kai mace ɗakin miji to bayan ango ya je ɗakin miji suna ita ce ya ɗora hannun shi a goshinta a daren farko da zai je ga matar shi ya ɗora hannu a goshinta ya ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ha alai ki ya bata madara ta sha su sha wasu malamai suka ce ko da ba madara ba ne wani abin sha da ya shi ne kaga musu muke maraya suna saboda wa ma kuma rasulu fahoro a cikin suratul hashr aya ta bakwai sannan suna na cewa su yi wasa kafin kwanciyar aure wannan karantarwa addini dole mu bayyana shi a sani an gane ko sannan al'adu da ake yi ban san kunan yankin borno ba can kasar hausa ga ai akwai ƙawayen amarya akwai 'yan sayan baki kuna yi nan kuna yi wallahi ku yi kafa-kafa a bakar al'ada don baka zan kirata wai garin sayan baki yadda wasu ke yi sai ga wai abokanan ango a uzbillah wannan ai maguzanci ne sai su taba jikin amaryar wasu sai ta yi dariya ta kuma ce yayi an sai baki sai ba da kuɗi wannan ai ba musulunci ba ne musulunci ya zo ya tsaftace shirmen da ake ada sannan sai aka yi ta ɗaki kuma shi angon wai sai a raka shi ina gaya muku abin da ya faru a da ne albarkacin karatu an daina wannan shirmen kuma ya kamata dole a bar shi a raka shi ɗaki kuma sai an je shiga ɗakin kuma sai ya dage ni wallahi ba zan shiga ba kuma ƙarya ne yana sai shiga ayi yi ce ni ba zan shiga ba can sai a tura ki sai a kulle kofa a to ka fito mana inda gaske kake to kaga wannan abin da nake cewa al'adu ne marasa kyau al'ada in mai kyau ce mai laifinta misali kuna maganar sisin gwal wanda ya zo daga kano sai ce menene sisin gwal Sun cincinin al'ada ce ta Borno, kuma ba laifi ba ne in mutum ga zai iya adatul balad kasunna ta suka ce al'adan mutane in mai kyau ce kamar sunna ne ya danganta ga ability in zan iya zan yi ba za ka magana ta tsari na fata an gane ko wannan su ne hanyar da ake kai ainihin mace ɗaki imamu shu'uba da ya aure aka ce da shi ya imam yaya iyalinka da ka ce yau shekara ashirin da auren mu wallahi ban taɓa gitta mata kara ta tsallake ba mace ce mutsi'a kashi'a khashi'a sauwa ba. mai yawan azumin nafila mai yawan qiyamul layl ran da ta zo ɗaki na sai ta ce gaya min abin da duk ba ka so saboda na zo ibada ne abin da ba ka so in kiyaye ta ce da Allah ya ga dama da wata ce matarka a ƙasarka ni ma da wani ne mijina a ƙasar da daban garinsu daban-daban sai da walakin wa kana amrullahi mafa'ula wa kana amrullahi qadaran maqdura ga yin abin da baka so to wannan muhimmin kaga nan ta shimfiɗa hanyar mu'ashara ke to mu'ashara tsakanin mata da miji ga su kamar haka lamba ta farko in ana son mu'ashara ta yi kyau kai miji ka tsarkake zuciyarka ya zama auren nan ibada kake yi ba abu ne na wani morewa na ɗan ƙaramin lokaci hmm. aure ne aka yi mutu ba an yi kenan dindindin ba a fata a rabu sam ku yi burin Allah ya haɗa ku a aljanna amma abin da zai tabbatar da wannan irin mu'amalar da kuka yi